salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yatada bi hadithi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam fasl kitab bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim salisan na uku an yakuna sadiran al-hawa ya zama shi tawili ya faru ne daga san rai da ta'assubanci walaysa lahu wajhun fil lugha al kuma ba shi da yi a cikin lugar larabci nam fa hada kufur wannan kafirci ne kai tsaye tawilatul batiniya kaman tawilin yan batiniya an gane ku tawilin yan karamida da yan lusairiya da yan ismailiya da yan sufaye wanda suke yan hakika an gane yayi inda suke fassara wasu ayoyi ko suke fassara wasu hadisai da irin fassara na su misali kamar yadda suke fassara azumi da cewa shi ne kamewa daga yada sirri kamewa daga yada sirrin imamansu wannan ba shi da wajen yi a cikin lugar larabci da fassara ainihin wato hajji da cewa kai ziyara zuwa ga ainihin imamansu wannan ba shi da wajen yi a cikin lugar larabci da fassara mala'iku akan cewa masu da'awa ne zuwa ga su. mala'iku su ne masu da'awa zuwa ga su. ba su yadda akwai wasu halittu da kira mala'iku ba an gane ku yan ismailiya ta hanyar tawili ba ta ce sun yi inkarin mala'iku sun yi inkarin tashin kiyama sun yi tawilin shi sun ba shi wani irin ma'ana saɓanin ma'anan da aka sani an gane wannan ku to ire-iren wannan abubuwa suna nan da yawa so da aka naka samu irin wannan fasara irin yadda yan badiliya yan sufaye suke yi wasu fasarori wanda zai kai zuwa ga cewa mutum na iya zama Allah ko Allah na iya sauka a jikin mutum to duk irin wayannan tawilolin tawiloli ne wanda ba su da wajen yi a lugar larabci saboda haka irin wannan tawili kafirci ne bai yi shi ba shi da uzuri da an hakikatahu at-takfir takzib haisu la hala domin hakikaninsa irin wannan tawili ba a kiran shi tawili karyatawa ne ma saboda ba shi da wani wajeni a cikin lugar larabci ala aliyul mahfuz ya ce Allah ya masa rahama al-mutadi'u al-muta'awwil shi dan bid'a wanda yake mai tawili wanda ya fassara da wani irin fassara wanda akwai shi al-harabci huwa man qama bi amalin mutabadda mubtada mubtada shine wanda ya tsayu da ayyuka aiki na bid'a wa inda shubha alhali akwai dan shubhan da ya dan goyi bayan sa kan abin da yake kai tahillu biha hadha al-amal eh yana da wata shubha wanda da ita ne ya halatta wannan aiki sauyi fihi an yakuna amal al-qalb wa amal al-jawab shin daidai ne aikin zuciya ne ko aikin gabbai abu ne wanda yake da alaƙa ce aikin zuciya wanda yake da alaka da aqida ko aikin zuciya ne ko aikin gabobi ne in dai ma dama wato fasarar da yayi yana da ainihin yi a cikin lugar larabci ina ba san gane kamar fasara yaftagi bi zalika waje Allah ah, cewa yaftagi bi zalika waje Allah din nan yana neman yardan Allah fassara waje Allah da yardan Allah yana da yi a larabci an gani fassarawa ne fassara ne da lazim saboda duk mutumin da ya ga fuskan Allah gobe kiyama Allah ya yarda da shi ne duk wanda ya ga fuskar Allah Allah ya yarda da shi to saboda haka wannan kaga a fassara shi da cewa fuskar Allah yana da wajehi ina fatan gane dan fassara yadullahi da qudratullah yana da wajehi an fassara ne da majal alhali ga hakika kaga akwai wajehi ina fatan gane sun dan dogara da wani abu wajen wannan fassara din na'am dan falmutawaddi eh, falmubtadi'u al-muta'awwil huwa al أمي shi dan bid'a mai tawili shine wanda yazo da wani al'amari amalan ala khilafi da wani aiki akan sabanin abin da aka san shi daga manzon Allah sallallahu ba wai dan yazo ya saba ma sunna ya saba ma abinda da Allah ya zo da shi sallallahu ba wai dan kan garewa ba bal bi nau'in bi nau'i shubha da wani irin nau'i na shubha yanzu kamar zamanin manzo Allah sahabin nan zamanin Umar dan Khattab kai sahabin nan da yazo ya halatta shan giya ai sahabin da yazo ya halatta shan giya da tawili ne ya kawo aya sai fasara ayar ba daidai ba misali amma kuma za ga cewa fa yana da madogara to irin wannan fasarar da yayi wanda zahiri kamar yana da madogara can ya dogara da ayan Qur'ani laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma da'imu wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi ga abin da suka dandana idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati idan suka ji tsoron Allah suka yi imani suka yi aiki mai kyau ka gani fi ma da'imu ba su da imani ga duk abin da suka dandana eh ba su da laifi ga duk abin da suka dandana idza mattaqaw sun ji tsoron Allah in kana jin tsoron Allah duk abin da ka dandana babu laifi to saboda haka sai wannan bawon Allah to kan tunda ina ina jin tsoron Allah na ma halarci yakin Badar ashe babu laifi dan na shakiya giya ina duba ina dan madogara tunda wannan ma din mausula ce kuma mausula tana daga cikin alfazul umum ko siyabul umum ga duk abin karanta na ba wara wani abu ba an gane wannan aiki kaga irin wannan tawili tawili ne wanda yake da wajahi a cikin lugar larabci misali katikadin shi'a ma masu yin alarijilai kamar ƙudircewar shi'a Ƙudircewar shi'a yana ne wajen kamar ƙudircewar shi'a na ainihin shafan ƙafafuwa shi'a da suke shafan ƙafafuwa tawili suka yi kuma tawili ne wanda yana da yi a lugar larabci a gani da wannan wamsahu bi kum wa Ko akwai wamsahu bi kum wa kum da nasba akwai wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kaga wa arjulikum din ya zo da jarra kaga suka ce ai wamsahu bi ru'usikum wa wannan wa wawul adab ne an yi adafin shi wannan din ru'us akan arjul an da ai da ru'us ya samu jarra shi ma arjul ya samu ne jarra to kenan shi ma kafafuwa su ma shafansa za a yi in ka duba zahirin ayan kamar ya goyi bayan abin da suke kai amma ba daidai ba ne fassarar nasu an gane ku shafan kafa da shi'a suke yi sun yi tawili ne kuma tawilin yana da wajen yi a cikin lokacin larabci amma suka yi kuskure kuskuren bai suka yi saboda malamai sun duba ka ce to ai manzo Allah har yaban duniya bai taba shafan kafa ba A shi fasarar ba daidai bane har yaban duniya sahabbai ba sa shafan kafa Allahumma sai dai in sun sa hufi in suka sa hufi suna shafan hufi amma ba sa shafan kafa haka nan ba tare da hufi ko ba tare da safa ba to sai gane wannan wawul wannan wannan wannan wa kun din nan wasu na ganin cewa an mai jarra ne alal mujawara abokin barawo barawo saboda wannan arjul din ya zo kusa da ru'us shi kuma ru'us din jarra yake da shi sai shi ma ya samu jarra saboda ya kusanci mai jarra an gano wannan aka ce mutum ya kaurace wa dan biriya saboda mu'amala da shi zai iya tasiri gare ka ka dauki dabi'unsa shine wannan majrurun alal mujawara na fata gane wannan majrurun alal mujawara kaga abu ne wanda larabawa sun san shi wasu kuma suka ce a wannan wa arzikin kufnin nan an dauke shi ne akan shafa akan hufi duk wannan gaba ɗaya su ahlus sunna sukan duba manzan Allah da ya zo da ainihin musuluncin ya yi aikata tun da ya aikata da shi suke fassara wannan aya ɗin da shi an gane ku saboda haka an samo hadisai mutawatirai da suka nuna manzan Allah ya yi shafa kan hufi to sai muka fahimci kenan cewa babu inda aka samu manzan Allah ya shafa kafa ba tare da hufi ko safa ba su misali saboda wannan fassara na shi a tawili ne wanda yana da wajahi a luga amma kuskure ne wa inkaruhum al-masx ala al-khuffayn da kuma inkarin su ga shafa akan huffi bai inkarin da sai tawili suka ce asali al-asalu fil kalam al-haqiqa duna al-majaz tunda an ce wa arjulikum bil jar to ai ya kamata ya zama asalin kafar za a shafa ka yana da waje asalin kafar za a shafa ba huffi ba su kuma sun ce za a shafi huffi ahli sunna sun tafi zuwa ga majaz kuma ba a tafiya zuwa ga majaz illa idza ta'azzarat al-haqiqa ko to me yasa haqiqa din ya gagara saboda wanda aka aiko da sako yayi alwala ba a taba ganin yayi mai ba ya ya shafi kafa sannan sahabbai khulafa'ur rashidun sun yi alwala ba a taba ganin sun shafi kafa ba sauran sahabbai an ruwaito gare su ba a taba ganin sun yi ba ashe kenan yaya za a yi koda wannan yana da yi a larabci amma kuma ya saba ma aikin manzan Allah da kuma shi ba za a amsa ba an gano wannan ko da so da wanda suka karkata zuwa ga majaz suke da gaskiya ba wa'ancan ba eh ka atikadul mushabbiha kaman kudircewan yan mushabbiha wal mujassima eh da kuma yan mujassima da yan qadariya da yan mushabbiha eh da kuma yan mushabbiha A gane to cewa wa'annan mutane wato su ma za ga wani fassara nasu yana da wajen kamar misalin maganan inkarin kaddara suna kawo ayoyi ayoyi na da wajen amma dai fassara ne na kuskure haka nan su ma yan mushabbiha su ma za su kawo aya yadu lahi fawqa aydihim Allah yana da hannu irin namu Allah yana da hannu amma ba irin nasu ba to sun sun fassara shi ne kan kuskure an gane ku na'am na'am qawmun shabbahu Allah ta'ala bil makhluqat al mushabbiha wannan akwai gyara ne kati qadil mushabbiha wal mujassima wal qadariya aka ce al mushabbiha shi ne gyaran da za a yi wannan wannan ba wai a hada suke ba al mushabbiha qawmun shabbahu Allah ta'ala bil makhluqat hmm. yan mushabbiha wasu mutane ne da suka kamanta Allah da halittu wasalu bil hawadith suka musalta Allah da halittu wal mujassima gulatuhu su kuma ƴan mujassima gulatin su ne masu ba su wuce gona da iri sun ce Allah yana da jiki exactly irin na halitta shuguna ala ala tajsim sar masu nacewa ala tajsim asir akan tajsimi tsantsa yi wa Allah jiki irin na halitta tsantsa wa amma ghairu gulatuhu al-mushaddida al-hashawiyya amma waɗanda ba gulatin su ba ba su ne hatul hashawiyya su ne mushabbi na hashawiyya Kuwa huwa jismun kalasam suka ce Allah jiki ne amma ba kaman sauran jiki ba a gane ku jiki ne amma ba kaman sauran jiki ba an gane ku ba kaman sauran jiki ba daga nama da jini wai Allah yana wai yazila yana da nama da jini lakan luhum yana da nama lakan luhum a ina ne Allah ya siffanta kanshi da nama a ina ne ya siffanta kanshi da jiki babu inda Allah ya siffanta kanshi da jiki babu inda ya kore amma su din nan sun siffanta Allah da jiki sun siffanta Allah da jini sun siffanta Allah da nama walahul a'da sun ce Allah yana da gabobi shi da yana da gabobi amma lakal lakal a'da haka sai القدرية فرقة تقول إن أفعال العباد makaloka su kuma 'yan kadariya wasu ƙungiya ne da suke cewa wai lalle ayyukan bayi halittattu ne eh, wai halitta ne daga Allah ku duba littafin al-ibda fi mazarin ibtida na Aliyu Mahfuz shafi na 54 na'am ce da suke fasa wannan ayata kaga wannan shi ma fassara ne na badiniya ba shi da ba shi da waje cewa wannan ayan ja'ilul mala'ikati rusulan wali ajani hajin masna wa sulasa wa ruba wai ne salloli biyar me ya hada ne fuka-fukan mala'iku da salloli biyar kaga wannan tawili ne fasid ba shi da asali Wa alaikum ba tawili shi da wani tawili wanda yake da fuska in mutum ya yi shi ba a kafurta shi ne za a fusha maka ɗan biri'a ko biri'a ce wai wai ba ɗan biriya ba ne akwai wasu wanda ba da gangan suka yi ba akwai wani wanda tawilin yana da yi

ya yi nufi da neman iliminsa ya yi nufin fuskar Allah ya nemi ilimi saboda Allah na wala da tawassulan ila qasd duniyawi. kada ya yi nufin saduwa zuwa ga manufa ta duniya ya zama ya nemi ilimi ne don ya sadu zuwa ga manufa ta duniya kamar ya nemi ilimi don ya samu dukiya ko ya samu alfarma a wajen shugabanni masu mulki ko ya samu shahara a wajen mutane duk dai ya samu ciyarwa kullum a yi ta maganar shi ko kuma domin bambanta ya samu bambanta daga abubuwa ko kuma don yawaitawa ya yawaita ainihin shahara yawaitawa ga masu shagaltuwa zuwa gare shi yana so ya yawaita shahara kowa ya ta labarin shi ai malam wani ba mai ɗalibai kamar shi ai malam wani kaza awul mutahalliki da ilai ko wanda suke zuwa halkan shi a ce babu wata halka duk Najeriya ko dukka za kamar halkan wani ويدخل في الإخلاص بطلب العلم عدم الاقتراض اقتراض قلة المستمعين مستمعين مستمعين yana shiga cikin ikhlasi wajen neman ilimi rashin damuwa da karancin masu sauraro rashin damuwa da karancin masu sauraron karatu kada malami ya damu da karancin masu sauraro gano wannan ku inna muhadari idan ya tsara Allah lahu kasratu mustami'in lalle shi mai muhadara idan Allah ya sauke mai yawaituwan masu sauraro na'am farihan masrura za ga yana farin ciki abin faranta wa rai walakin idan qadan nas idan qadan nas sai dai idan jama'a suka watsi za a gani cikin gayan bakin ciki in ya gaba jama'a da yawa sai gari ya damu sahihun annal jam'a lahu lahu asaru lahu asaru sahih annal jam'a lahu asaru eh tabbas haka ne abu ne ingantacce cewa taron jama'a yana da tasiri alal nazgarai ko ba ba in kana ma yin da'awa kaga misali majalisin ka yi cika yi cika yi cika to wannan cikan aka yana janyo ma mutanen waje yana da tasiri kamar yadda ka sa ka shi kaya a shago ka cika shago da kaya kala kala kala kala da wanda yake da irin kayanka amma amma ɗaya ko biyu ne a cikin shagon wanne ne zai fi ɗaukar hankulan mutane zuwa gare shi saboda haka malami idan yana da masu sauraro da yawa suna ƙara janyo mai wasu masu sauraron idan yana da ƙarancin masu sauraro suna ƙara koran ma wasu masu sauraron a gani to saboda haka abun babu daɗi in malamin da yake da kishi yana son ya ga cewa da awa ta ci gaba zai so ya ce al'umma na ta ganewa za a ga manzanni hankalinsa na tashi idan sun yi da'awa ba a amsa ba la'allaka baqi'un saka, Allah ya kunu mu'mini ko ka fi saka hallakar da kanka dan sun kasance mu'mine ba saboda haka Allah ya ce ma annabi wala ta zan alaihim wala taku fi bi bima kur'un. kada kai bakin ciki akan rashin imanin su kada ka zama to cikin kunci saboda ka ga dan adam yana so ya ga majalisin shi ya cika da ko ina misali na batan gane to zaka cewa idan jama'a suka watse zaka cikin gayan bakin ciki amma kuma ka sani taron jama'a na da tasiri ga rai yana motsarwa ga mutum shi mai da'awan yana motsa mai da himma da nishadi hakanan masu sauraro masu wucewa su ma suka ga masallaci ya cika dole ce wai mai ake yi a nan wajen bari mu zo mu saurara fala ya hazanu kada yayi bakin ciki idan ya ga ba shi da dalibai da yawa walakin ma hada law lam yantafi bi darsihi wa muhadaratihi illa rajul kenan babu dadi ko hmm. babu dadi a ce dalibai kadan ne amma in haka ya faru ba ya nuna Allah baya son kare ya nuna baka da ilimi ne ba a ba haka bane amma duk da haka laulam yantafi bi darasi da a ce babu wanda ya amfana da darasin shi da kuma muhadaran sa sai dai mutum daya ko mutum biyu ko uku kada ya baki ciki kada ya damu uridat alayhi al-umam domin annabi an bijiro mai da al'ummomi wara annabi sallallahu alaihi wasallam ma hura wa ma'ahu ko yawa an bujiro mai da al'ummomi fara'an nabiya sai sai ya ga wani annabi an gane ko wa ma'ahu ar-rahat tare da shi akwai ainihin jama'an da ba su wuce tara ba an ce rahat jama'a daga uku zuwa tara ba su kai goma ba a gane Annabi ya gama da'awa ya gama da'awa mabiyansa uku kila hudu kila biyar kila shida kila bakwai kila takwas kila tara su kenan mutanen da yake da su annabi ya raisa ma illa rajulun rajulan da kuma annabi wanda ba bai da kowa tare da shi sai mutum ɗaya ko mutum biyu annabi ya raisa ma'ahu kuma ga wani annabi ba shi da kowa tare da shi ina fatan gane wannan ya gama wa'azin shi bai da kowa ya koma zuwa ga Allah shi kadai to wannan ya nuna kenan cewa wannan annabi bai iya wa'azi ba ko ba shi da hikima a'a akwai dalilai da yawa da suke sanyawa irin wannan abin ya faru wani lokaci zaka ga akwai mutane ne masu ƙarfi wanda suke ƙoƙarin su kore mutane daga sauraron shi kamar annabi Luka ga yana da wasu mutane masu ƙarfi wanda suke ƙoƙari su hana mutane daga sauraron annabi Luka shi yasa annabi nuhu yayi shekara 950 amma ba shi da mabiya sai wajen goma sha biyu ko kasa da haka wa ma amana ma'ahu illa qalil babu wanda ya imani tare da shi sai mutane kaɗan an gane ku ana iya samun mutane masu tasiri masu propaganda da za su yi kokari su hana mutane sauraron karatun ka misali to irin wannan kada mutum hankali shi ya tashi matsar ka karantar ka isar da sako kuma kana neman lada wajen Allah kawai ka ci gaba an gane wani ku yace wa hadal hadith in dalla ala shay wannan hadisi in yana nuni akan wani abu innama yadullu ala anna al-insana la yajuzu lahu an yasarra bil kasra kawai abin da yake nuna mana baya halitta ga mutum ya rudu da yawan jama'a la an yazhada fil qilla kada ka ga jama'a sun taru ka zo ka rude ka nuna cewa in ba mu ba waye zai iya tara wannan jama'a ko wani wanda ya yi wa'azi ya wa'azi ga jama'a sun taru ta ko'ina in ba mu ba waye zai tara wannan jama'a na mashan gane to kaga wannan mutumin ya rudu da iliminsa akwai mutane da yawa sun fi shi basira sun fi shi wayau amma ba su ke tara wannan jama'an ba an gane ya rudu da yawan jama'a an gane wala ayyun hada fi fillah wato kuma kada ya guji karancin jama'a kada ya guji abin bi ma'ana ma'ana kada ya guji abin babu dadi ba duk mutumin da ya ga mafi yawan jama'a suna gudun shi dole sai ya ji kunci a cikin ransa amma kuma wannan kare sa ya fasa ya ci gaba da yin da'awan shi ko da mabiyan shi yan kaɗan ne yan kaɗan ɗin Allah ya sanya musu albarka amma kai son samun ka ba ka son a ce duk duniya gaba ɗaya sun yarda da ka waye ba zai so haka ba ga son samu ka ce kana wa'azi a ce kowa da kowa ya saurare ka to amma tunda da haka ba zai yi ba shine aka baka hakuri kai hakuri ka ci gaba da yi kada ka sada hankalin kanka akwai manya-manyan malamai za mu ji tarihin su wanda sai ga suna karantarwa sai ga mutane yan kaɗan da suke sauraron su na na miji kama na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitab at-tauhid kamar yanda a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya fa'idantar da mu a kitab at-tauhid wato Allah ya masa albarka rahimahullah فإذا كان الإنسان يصيبه العجب والكذب nan kamar yadda dawa da ba ba ce ka tsananta ba shi manzan Allah kirimu da hana yake da Allah ya ce fami ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzar galiz al-qalb lam fadhu min hawlik kuma annabi da ya tura safansa da ba ce mu ya yasiru wala asiru ba ku sauwaka kada ku tsananta asali ga da'awa shi ne sassautawa sai dai akwai wuraren da ake zafafawa in ya kama A gano wannan za ka ga manya manya da mamu irin su Nasiru Dini Albani akwai inda yake yin zafi shine idan mutum ya yi tsazafi ga da'awa salafiya a gari ya zo ya faɗi wasu abubuwa na ƙarya ya jingina ma da'awa salafiya ko ya jingina ma malaman salafiya to nan za ka ga Nasiru Dini Albani yi fushi ya yi manganu kaza amma in yana kiran mutane zan su tsaya a fahimci talbiya ya za a yi kana kiran mutane su fahimta kuma kana zagin su ya ku tsinannu ku zo ku gane gaskiya ya ku kafirai wanda Allah ya kwashe muku albarka ku zo ku shiga ku zo ku shiga musulunci shin wa'azin ma na da daɗi balle ya saurare ka kenan in kana nufin haka kenan kawai ka ji zagin mutane ne da sunan cewa kada ka sassauta musu ka duba annabin Allah ya qaumi mali hukum ila najati wata da hula ne irin na ya ko mutane na me yasa nake kiran ku zuwa ga tsira Kuna kira na zuwa ga wuta yana ta wa'azi cikin laushi cikin laushi بسم الله الرحمن الرحيم دليل نترى قوله تعالى شيء عند الله كشوا ما خلقكم فيه duk abin da kuka yi sabani a cikin sa kowane irin abu ne hukuncin wannan sabani yana ga Allah Allah ne zai warware muku shi fa in kila inna man tahakama li ghayri Allah faqad khalafa ma amara Allah duk mutum an ce duk mutumin da ya kai hukunci zuwa ga wani Allah hakika ya saba ma abin da Allah ya yi umarni والجواب أن الآية تدل على وجوب التحاكم إلى الشريعة جوابي أنا شيني للي آية yana nuni akan wajabcin kai hukunci zuwa ga shari'a wannan babu sabani idan muna jayayya kan wani abu mu kai hukunci zuwa ga Allah Allah zai warware mana al'amarin kamar ikhtilaf fi anna haula'i muhakkimin muhakkimin ghayr ma anzala Allah yanda babu sabani cewa lalle wayannan masu kai hukunci zuwa ga wani abin da Allah ya saukar masu zunubi ne duk mutumin da ya kai hukunci zuwa ga abin da ba na Allah ba to wannan mai zunubi ne kuma sun auka cikin zunubi mai girma wannan babu sabani a kan shi sai dai a cikin ayan babu nuni a kan takfir komai in za mu kai hukunci mu kai hukunci zuwa ga Allah an gani idan mutum bai kai hukunci zuwa ga Allah ba ya yi zunubi amma ayan ya ce ya kafirta ayan bai ci haka ba an yi karatu

wannan kunama an gane wata rana manzo sallah sallan yana sallah yana cikin sallah to nani kamar ya tsallake ku ya tsallake duka kama haka ne ba

ya aiki samura ya je ya karɓo jizya a can garin kafirai da ya aiki samura ya je ya karɓo jizya sai su kafiran suka ce masa ba su da kuɗi amma suna da giya sai samura ya ce to a ba shi giya sai aka ba shi giya sai ya karɓi giya ɗin da ya karɓi giya sai je ya siyar masu ahalin kitabin da ya siyar musu sai ya karɓo kuɗin sai ya kawo shi to shi ne sai aka ba umar labari abinda samura ya aikata shi ga umar na ya sai da giya ga samura ah, na ya sai da giya to shi ne a lokacin nan ba sai umar ya yi fushi sosai hankalin shi ya tashi sai ce Allah Allah ya tsine ma ainihin samura shin bai san cewa manzan Allah ya tsine ma giya kuma da kaza da kaza ba an gane wannan ku to shi ne. a nan wajen yanzu an ce ba a tsine wa mu'ayyan amma ga umar nan ya kama sunan samura ya tsine mishi to me za mu ce a nan wajen ba a tsine wa mu'ayyan ga umar nan ya tsine wa mu'ayyan yanzu a nan wajen hadisin ne za a yi wa tawili ko kuma abinda umar ya aikata za a yi wa tawili Shirya hadisi ya hana a kama sunan mutum a tsine mishi sannan sai kuma ga umar ya yi kaga hadisin yana nan yadda yake sai dai umar ne yanzu za a duba umar masumi ne to zai iya yiwuwa shi ne aka ce la'allahu sabaku lisan min gairi qasdi zai iya yiwuwa subul da baka ne umar ya yi subul da baka wato ya tsine mai ba tare da ya yi nufin tsine mai ba domin wannan yana daga cikin ɗabi'an mutum wani lokaci mutum yakan furta abin da bai yi nufi ba ko mm. kamar wannan mutumin da ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai bawa na ne ni ubangijin ka ne kaga wannan mutumin yayi kuskure ne saboda tsananin farin ciki mm. shi ma Umar yayi kuskure saboda tsananin fushi yayi tsananin fushi har ya zamanto ya fita hayyacinsa bai san san da yace Allah ya dine ma samura ba misalin wannan ba a kama mutum da shi wala yanbani alai hukumin shari'i hukuncin shari'a baya ginuwa a kansa abinda Umar ya aikata shi za a yi wa tawili yanzu a nema ma Umar uzuri ba wai nassin za a murda ba haka anna Umar radiyallahu anhu arada bi zahirin la'n kai mukaddara ma a ce Umar yana nufin zahirin tsinuwa ne innahu ghayr ma'sum ai Umar ba masumi bane aikin aikin sa wannan aikin Umar wannan ya saba ma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadin matsala. ya saba ma shiriyar manzon Allah a cikin wannan matsala kamar azlamna kamar yadda muka gabatar ko ba ba yanzu ko da yaushe aka samu karo tsakanin maganar manzon Allah da da maganar wani ko aikin wani to shi wannan ake nema ma uzuri shi maganar manzon Allah yana nan yanda yake amma su yan bid'a nassu suke lankwasawa ya bi ra'ayin wannan malamin su kuma ahlus sunna wannan malami shi ya zo ya zo da wani abu da ya sawa manasi za a lankwasa maganar malamin a nema mishi uzuri domin a kubutar da shi daga wannan abun wa ma ma da al'am kai da yanda al'amari ya kasance ne baya halatta a gare mu mu bar maganar manzon Allah ma'asumi ga maganar ɗaya daga cikin mutane don maganar Umar ba zai yi ba maganar manzon Allah ba fa'ilu zalika ka annama istazmana zawara wanda ya aikata wannan kaman ya kibantar da abin da yake kaman ya kibantar da maruru ne kaman ya ya ga abu kumburarre irin maruru da ya kumbura sai ya dauka cewa kiba ne a cikin mutum ba san gano wannan mutum mutum ya kumbura da rashin lafiya sai ce ai wani wani lafiyayye ne akwai mutumin da rashin lafiya ke sa ga ya kumbura ya kumbura sai wani cin kaiwa kai wani lafiyayye ne yana cin abinci mai kyau yana kaza to wanda ya aikata wannan kamar ya kibantar da ma'abocin kumburi ne kamar yana ta hurawa ne a cikin abin da ba wuta ba yana so wuta ya huru sai yana ta hura abin da ba wuta ba zai huru ba zai huru ba Allah wa ala sharru sunna mun bar hali rahmanir rahim barbahari hmm. هذا هو هذا هو الذي إليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الذي هدى في العلماء wannan shine abinda ya kora malamai ya tura malamai irin su imamul barbahari da waninsa ila rasmi tariqa sahiha zuwa ga tsara hanya ingantacce wato hanya ingantacce wanda an ciranto shi daga littafin Allah da sunan manzansa sallallahu alaihi wa sallam da kuma shari'a na ainihin magabata saboda musulmi su tafi a kanta shi yasa ya wallafa wannan littafin sharhu sunna ya ciro daga qur'ani da hadisan manzon Allah da kuma shari'a na magabata saboda yana so ya tsara wa ainihin musulmi abin da za su tafi akan shi ba tare da sun samu zamiya ba wannan yana daga cikin nasiha zuwa ga Allah nasiha ga Allah da manzansa da littafinsa da kuma shugabannin musulmi daga magarinsu amma amma da ya kasance al'amarin a boye ke kuma ya zama ba a yi bayani ba kuma ba a wallafa littafi a kan shi ba mu'allafat ya to ba a wallafa wayannan wallafa wallafan ba da da yawa daga cikin mutane sun bashi dole ne ya to mutane suna da littafin aƙida wanda ke jagorancin rayuwarsu na fatan gane malamai sun yi kokari sun yi rubuce-rubuce sun tattaro mana aƙidanmu da manhajinmu da kada mu samu zamiya idan aka bar mu da qur'ani kawai da hadisi alhali mu din nan karatun mu ba mai yawa bane za mu zo mu yi fasara ba daidai ba sai mu samu zamiya mu fada cikin ɗaya daga cikin aqidun da na bata to yasa malamai suka tattara mana littattafai suka wallafa domin su tattaro mu kan aqida ɗaya da manhaji ɗaya wa'annan wallafa wallafan walillahi alhamd ni'ima ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma hujja ne daga Allah ga halittar sa domin wanda ya halaka ya halaka akan hujja wanda ya rayu ya rayu akan hujja an gane ku hmm. Allah ta'ala shi taimake mu yau ne insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, kuma inda aka yi bayani jiya yau ne insha Allah za yi gidauniya. Ah, muna fata ‘yan uwa za su ba da haɗin kai kuma za su ba da gudunmawa yadda ya kamata. Kuma inda muke bayani ne, sani cewa lallai babu wanda za su ba da gudunmawa nan sai mu ba. Mu ne wanda idan mun tsaya mun dage, mun yi abin da ya kamata su Allah ya kawo wanda